a daren juma'a wanda shine daren uku ga watan juma'a da kula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 58 cikin jiran darussa daga lissafin السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية والنفر الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله وبنجي جغافة كمسا شابكي قوتن ديسمبر نعم شابكي قوتن ديسمبر ibn taymiya ya rasu shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan littafi na shi na asiyasa shar'iyya yana karantar da mu ne tsare-tsare na dokokin addinin musulunci game da shugabanci da irin alhakin da ke kan shugabanni na kulawa da waɗanda ke ƙarƙashin su za mu tashi yayin da mala yake cewa wasawabu ma alaihi jamahirul an na kulla muskirin khamrun yujladu sharibuhu walau shariba minhu qatratan wahidatan litadawi aw ghairi tadawi فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل عن الخمر أيتداوى بها فقال إنها داء وليست بدواء إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها آه. ابن تيمية yana ci gaba da yi mana bayani akan wasu abubuwa waɗanda shin za a kalle su a matsayin giya sakamakon suna da siffar giya ta fuskar wato a likita hankali da gusar da tunani da gusar da wa'ayi wato tana sa ita ma tana intoxicating tana sanya maye amma da abubuwan a al'adance mutane ba sa kiransu da suna giya saboda ko dai na farko tukuna laisa ma'i'an ba liquid bane ma ba ruwa bane wasu su daskararrun abubuwa ne wasu ma hayaki ne da ake shaka ko makamantansu sai ce shin waɗannan abubuwan za a ɗauke su a matsayin giya da kuma abin da aka yi shi aslan ba da sunan giya ba da sunan abin sha kamar nabiyi kamar tsini ko zoɓo ko da damammiyar hura ko makamancin abubuwan da asali halas ne mutum na iya sha amma kuma wani yanayi na an samu kuskure wajen haɗa abu ko kuma tsawon zamanin da ya ci a haɗe ko kuma irin mazubin da aka zuba shi a ciki wanda yake da tasiri wajen ya saurin gurɓata shi ko ya mai da shi ya zama fermented ya zama ya abin nan ya zama toxic ya yi ƙarfi ya zama acidic to a waɗannan dalilan sai suka sa sai a lissafa shi a matsayin giya duk ya kawo magana wanda suke ganin ai ba za a kira shi da suna giya ba da sauransu sai yake cewa wasu abin da yake daidai ma alaihi jamahirul muslimina shine abinda ɗaukacin musulmi suke a malaman su da sauransu na kullu muskirin khamrun dukkanin musulmi sun da cewa duk da ke sanya maye khamrun to giya ne yujladu sharibuhu duk wanda ya sha abinda ke sanya maye za a mushi bulala ta haddin wanda ya sha giya walau shariba minhu qatratan wahida Ko da kuwa kurba ɗaya. kamar cokali ɗaya ko makwarwa ɗaya ko ludayi ɗaya ko 10 ko makamancin haka dawi ya sha don wani magani au gairi tadawi ko kuma ba magani ba watakila a ce wani ciwo ya kama shi sai a ce ai maganin shi ne giya kamar da ake faɗa cewa idan abu ya makale mutum a makogoro in ya sha giya abin zai iya wucewa ko kuma kamar yadda masu sha din suke cewa suna shan giya ne Dan su warware damuwa da ke damunsu in sun sha za su sun fita daga damuwar bakin cikin rayuwa ko wata asara ko rasa masoyi ko wata kaddara da ta faru da su eh, damuwoyi ne daban-daban na rayuwa wai sukan fita daga cikin su idan sun sha giya to kaga a matsayin a matsayin wannan suna ganin kaman samun waraka ne daga damuwarsu to shin dan hakan mutum ya sha ko ba dan haka ba duka dai ba za a karban mishi ba ba za a halasta mishi ba fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila anil khamri domin an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da giya A ayuta dawa biha shin za a yi magani da ita fa sai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ha da'un ita giya cuta ce bi dawa'in ba magani ba wannan hadisi yana cikin sahih muslim ta hanyar tsarik dan suwaid Allah ya kara masa yadda haka Limamu imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Mas'ud mawqufan a matsayin maganar sa shi Abdullahi dan Mas'ud hadisi ne tabbatacce da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna Allah lam yaj'al shafa'a ummati fi ma harrama alaiha lalle Allah subhanahu wataala bai sanya waraka ga al'ummata a cikin abin da ya haramta ba wani ita ce riwayan Abu Ya'ala da Ibn Shibbana da Baihaqi da tabarani ta hanyar hadisin ummu salama radiyallahu anha wannan hadisi ne shima ma malamai sun inganta shi da gaske akwai shi kan shi ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladinta na ashirin da haka hadisai ne ingantattu al-imamu al-allama al muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yana da wata magana mai muhimmanci da ya yi ta a daidai wannan gaba game da matsalar a cikin sharhin da ya wannan littafi a game da matsalar abinda yake abinci ko magani ko turare ko irin ababen da ake bamewa a cikin mazubai na gwangwani canned food wato process abinci wanda an riga an yi shi a kamfani an riga shi a cikin wani gwangwani kamar irin kifi ko tumatir ko irin abubuwa ga iri daban-daban na yan gayu wanda ake bame su a cikin mazubai daga masana'antu to ana sanya musu wata iska ta musamman wanda ake preserving din su preservatives abinda zai hana su lalacewa wani zai iya wata shida ko shekara guda lafiya ne kuma kifi ne a ciki da faffe ko tumatir ne na miya ko cinyar kaza ce ko naman abin nan saniya beef da makamantansu kamar da kowa ya sani za kuma akwai magunguna wanda suke ɗauke da wani abu makamancin wannan akwai kuma abin nan wato turare wanda za ka ga dukansu an sa cewa a cikinsu akwai alkohol. to wannan alkohol madda ce kimiyya akwai wadda kwata-kwata ba giya ba ce kai da kan sunan shi din nan sunan shi kenan a chemistry wata madda ce da ake sakawa don haɗa wani abu kamar shi na jikin turare ana sanya ma turare shi ne don yabi iska saboda da an fahimta turaren sai a neme shi a rasa amma za a ji ƙanshin shi ba za a ga stain ɗin shi a rigar ka ba shi ne amfanin shi wanda ake sanya wa turare to muƙaddara ko da giya ce wannan giya giya aka zuba wannan turaren shin ya halatta a sanya turaren ko bai halatta ba To da dama wannan tambayin suna tasowa to wannan zai koma zuwa ga to shin giya najasa ce ko ba najasa ba a asalinta ko ko shan ta ne kare haramu wannan matsala ce za mu ji ta nan gaba amma ta magana mafi inganci shine giya madda giya ruwan giya haka in ka daga shi to wannan ba haramun ba ma'ana amin afwan astaghfirullah ba wai ba haramun ba ba najasa bane ko mun gane in ya taba kayanka kayanka ba su zama najasa ba idan aka ɗebo na ba aka zuba a cikin kwalbar giya ko robar giya ko da ba a wanke aka ɗaure ba wannan abu da aka zuba a ciki wannan ruwan in ya taɓa ka har yanzu ruwan sunan shi duka mu na mun taɓa shan kunun zaki a kwalbar giya ko ba wanda ya taɓa tunanin haramun a a baya ga haka za mu zo mu a kan waɗannan to sa'annan kuma wanda suke cikin abinci da wanda suke cikin waɗannan abubuwan sha ɗin da wanda suke cikin abincin gwangwani ko abincin da aka tsame a cikin wani mazibi kamar leda ko makamacin shi da aka yi filin sai usaimin ya ce to abin za a duba shi ne shin wannan abincin idan ka ci ka ci da yawa za ka bugu ba za ka taɓa buguwa ban ka ci shi to ya saba da ma akara qaliluhu fa kasiruhu fa qaliluhu haram kuma gane kaida kenan da aka ce in ka sha makwarwa ɗaya abinda sai in ka sha tulu ne hala za ka bugu to in ka sha makwarwa ɗaya ba za ka bugu ba duk da haka wannan makwarwa ɗayan kurɓa ɗaya haka har yanzu haramun su. to amma yanzu abincin gwangwani wanda aka saka mashi wata madda don ta hana shi riɗewa sai zama wannan madda an ce sunanta alcohol sai usamin yake cewa to idan ya zamana in ka ci wannan abincin da yawa za ka iya buguwa kamar yadda mai shan giya zai bugu to ko da tsoka ɗaya bai halarta ba amma idan babu wannan matsalar to ya halarta to kuma wannan shine abin da ke faruwa da duk abincin nan da cikin gwani in za ka cinye eh, katan ɗin gesha babu abin da ya sake ka sai da cikin kai ya rarrake kai ta zawo amma ba za a ce ka yi marisa ba ko mun gane da za ka kenan waɗannan wanda ake sakawa a ciki ba ita ce giya da aka haramta ba mu gane wannan jama'a wani lokaci musulunci yana samun zafin kai ko kaɗan ne wallahu alam za ga akwai masu ba da fatawa kan cewa zai halarta turare irin kaza ba Zai halarta abin da aka saka mu alkohol bai halarta ba kwana-kwanan nan da wannan matsala ta shigo duniya ta covid-19 aka zo aka yi ilhaki a cikin wannan fatawa abin da ake kai kawo a hannun nan mai sunansu sanitizer sanitizer da ake sakawa a ce ai kuma akwai giya in ka shafa haramun ne duk wannan jama'a wala zafin kai ne kawai irin namu na zafin kai ne na fata mun gane ya kamata za ka bada fatawa ka bincika ni yanzu wannan bayanin da ke kusa ni ba dan science bane kowa ya sani ko amma sai nan tambayi mutane wanda aikin su ne ke na harkar kimiyya wai me kaza yaya yake bayan abin da na karanta maganar wannan bijimin malami al-Usaimin sai na ga maganganun da suke faɗa su masana kimiyya ya dace da wannan don haka babu iskali ka'idar shine in yana bugarwa to haramun ne in baya bugarwa ko da an sa mai suna irin na giya ba haram bane kamar yadda wancan ko da an sa mai wani suna daban dama Nabi sallallahu alaihi ya ce za a zo ana kiranta da sunan da ba nata ba ina fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa wal habdu wajibun idza qamatil bayyina aw itarafa ash-sharib ah, kafin nan ga maganar da shi usaimi ɗaya yake fara na son karanta mana ita afwan da ya ce wa amma ma khuliqa bihi al walakin walakinahu lam yu'athir fihi la ta'aman wala ra'iha wala ta'thiran fa inna dhalika laysa bi khamr bayan da yake mutum magana sai ke cewa da da aka cakuɗa shi da giya amma sai zama wannan abun bai da tasirin giya ba a jin ɗanɗanan zaƙin giya a cikin shi ba a jin ƙanshi ko warin giya a cikin shi sannan kuma baya bugar wato ba giya bane nan kuma yana magana akan idan misali a ce gwangwani ko kwalba giya ta fada cikin tulun ruwa ko duron ɗin ruwa ko misali wani ya zo ya wurga kwalba giya a cikin rijiya to sai a kuma wancan ka'idar idza balagal ma'u qullataini falam yahmil al-khabar ko mun gani idan wani ya yana cikin majalisar goma masallacin anguwa ya tare da duron ɗin ruwa sai ya tattala muku rabin kwalbar giyar na a ciki a cikin rashin hankali in kun ga dama kuna yi kuma mare shi saboda ya muku rashin mutunci ko kuma ku tsare shi kuma mai wa'azi abin da kuka ya dace ku mishi amma dai ku je ku jawo kanku jangon to amma ruwan yanzu ruwan ya lalace kenan ba yi da amfani zai zama ya lalace ne idan ɗanɗanan shi ya canza ko kalar shi ta tashi daga kalar ruwa matsalaki. ko kuma an ga wani ya sha ya fara limshe ido ko mun gane wani ya gwada sha sai aga yana nema ya fada kan titin mota to shikenan sai ku tsada da wannan ruwa amma ma dama yana na a matsayin sunan shi na ruwa to sai da ke wancan kaida ta idza balagal ma'u kullataini lam yahmil al khabar haka uthaymin ya faɗa cikin wannan taliki nashi na ash-shari'a malam yake cewa wal wajibin. wajibun wajibi ne a tsaye da haddi idza qamatil bayyina idan hujja ta tsayi wato shaidu wanda suka tabbatar sun ga wane yana shan giya suka tabbatar da labarin aw ita rafa sharib ko kuma wanda ya sha giyar ya zo ya kawo kanshi ce ya sha giya fa in wujidat minhu ra'ihatul khamri idan ko kawai ji akai yana warin giya auru iya. ko aka ganshi wa huwa yataqayyaha alhalin yana aman giya wa nahu kuma kamancin wannan faqad qila to wasu sun ce la yuqamu alaihi hadu ba za mai haddi ba lihtimali annahu shariba ma laysa bi khamrin saboda tana iya yiwa ba giya ya sha ba wani abu ne ya sha mai irin warinta Au shariba ha jahilan ko kuma ya sha bai san giya ba ce jahil biha aw mukrahan ko kuma an tirsasa mishi ne aka dura mishi wana hu zalika suke ta kawo ire-iren waɗannan maganganu na hikimalat wakila wasu suka ce bal yujladu za a yi mishi bulala idza arafa anna zalika muskil in ya zama yana sana cewa wannan abin yana iya bugarwa wa hadhal ma'thur anil khulafa'ir rashidina wa ghayrihim min as-sahaba wannan shine abin da aka samu daga halifofi guda hudu Abu Bakr da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhum da wasu su cikin sahabbai Allah ya kara musu yadda ka Usmana wa Ali wa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa alayhi tadullu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga haka ta isharar cewa an aka mutum yana warin giya to sai ya dauka kawai ya sha giya ne kar a ta kawo wani ihtimali to hala kaza to hala kaza in ba akwai dalili da zai ta dauki wannan fuskar ba wa wallazi yuslihu alaihi nas wannan ya ba wata nuska huwa allazi istalaha alaihi nas shine abinda mutane malamai suka kafa ka'ida akai wa huwa madhhabu malikin wa ahmada fi na nafsaihima wa ghairihima kuma shine mazhar Imam Malik da Ahmad ibn Hanbal a mafi yawan fatawoyin su cewa wanda da aka samu yana warin giya ko a ganshi yana aman giya ko a ganshi yana marita to za a mai hukuncin cewa ya sha giya wal hashishatul masnu'a min waraqil qinnabi haramun wiwi an san wi ko ita ce al hashisha ko kuma duk wani muhaddar duk wani abu wanda yake bugarwa almasnu'a min warqil qinnab wanda ake yin ta daga daga wato ganyen indian hemp shine dai wato ita tabar wiwi din ai mun sani cewa wiwi da ake sha ko irin ta wanda ake tabar nadawa ganyen bishiya ne ko kace ganyen shuka ne wanda ake cewa da turanci indian hemp to ita ce larabawa suke ce ma ina fata mun gane da aka shan wiwi ko makamancin wiwi daga kyawun da ke bugarwa sawa'un taba ce ana busawa ne ta hanyar hayaki ko jiƙaƙƙe ne ana sha kamar yadda 'yan zamani ke shan shisha taba shisha ko kuma shaƙa ake ta hanci kamar irin wannan ungurnu ko makamancin shi ko jiko irin na 'yan zamani 'yan taurin zamani suna duka abubuwa iri daban-daban wani a hankici wani su sa a kwalbar lakatera wani su hada da kaza da kaza ko kuma yana wani suka shahara yanzu na magunguna ne na asibiti amma an gano cewa an sha da yawa ana iya abubu ko jiko na gargajiya duk waɗannan abubuwan hukuncin hukuncin giya ne idan Allah ya mun zo ƙarshen wannan gabar za mu ɗan ƙara bayani a kan wannan matsala ta al wato drug abuse shan abubuwan maye wanda ya zama ruwan dare ga duniya yanzu a cikin al'umma musamman matasa mazansu da matansu mutane suna lalata rayuwarsu wasu sai an kai su inda ake cewa marakizu i'adat tahi, wato rehabilitation center mutum ya lalata rayuwarsa wani zai iya awa biyu ko awa uku ko ya mace kaga tana yawo da waɗannan kwalabe a cikin jakarta abin bakin ciki kuma a nan kasashen mu na musulmi ake sai da su wanda yasa abubuwan suka zama sun yi tsada bala'i ya bala'i nan zaka gane ma'anar faɗin Allah innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata fil khamri wal maisari wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salam ka ga yadda waɗannan mutane suke lalata rayuwarsu su manta da ibada su manta da ambatan Allah su shiga gaba da rigima da junansu su shiga neman kuɗaɗe ta kowace hanya ta hanyar tata da sata da fasikanci da makamantansu don dai su samu abin da za su dinga kwankwaɗan waɗannan abubuwan maye don su ta wato shiga cikin yanayi na maye wai su manta damuwarsu waɗannan bala'o'i ne Allah ubangiji ya tsare mu da iyalanmu da 'yan uwanmu da sauran al'umma kuma waɗanda suke shiga cikin fitina Allah ubangiji ya yi musu babu shakka ba karamin ba ne. to duk waɗannan malam ya ce haramun ne su ma yujradu sahibuha da dan wiwi da dan totilin da mai shan shisha da duk wani mai shan abuwa da ke bugarwa shi ma an kama shi abinda ya kamata shine shi ma a mai duka bulala 40 ko 80 kamar yujradu sharibul khamri kamar da ake mai shan giya duka wani ya akhbatu min al khamri wiwi ta fi giya ma matsala min jihati annaha tufsidul aqla saboda ita giya takan bata kawai tunani ne temporary idan mutum ya watsake zai dawo da hankalinsa ita kuma wiwi da sauransu takan gusar da hankali ta yadda mutum hankalin shi ba zai sake dawowa daidai ba kullum mutum na sha yana ƙara zama mara hankali har ya zo ya zama ya haukace ga baki ɗaya na san dukkanin mun taɓa ganin wanda wiwi ta haukata shi suna nan a gari suna yawo sun zama mahaukata tubura suna ɗauke-ɗauken bola gashinsu ya ci kurkuɗe suna yawo tsirara cikin datti suna kwana a kan bola da datti akwai su a ko'ina in ka je wato centers waɗanda ake ajiye su irin na ndlea ko ire-iren su zaka tarar da su abin ban mamaki zaka tarar da su a haka babu kyan gani zaka zaka tausaya musu mazan su da mata don haka ita wiwi ta fi giya ma bala'i da ita da dangoginta da jinsinta zaka wajibi ne musulmi ya guje ta shi yake wani akwai sunan min jati ana tufzirul akala wal mizaj al'akal hankali tansi wal da kuma mood ko temper din mutum zata mai da mutum ya zama mai saurin fushi nan da nan yanzu ya yi fushi kuma yi fushi zai aika aika galibin waɗannan matasa wanda suke aika aikar taron mutane fyaɗe kwace wani hayyaka kai ga kisa za ga suna yin ƙashin tasirin waɗannan ƙwayoyin ba su da hankali yanzu irin na ɗan adam common sense da ake cewa ba sa iya tunani mai kyau ba sa iya tunanin abin da ya dace da abin da bai dace ba ba sa iya lissafin abin da ake tema wato kwaisu me zai biyo baya in na dabawa na wuka na kashe shi ba sa wannan tunanin so kuma sai ga irin haka na haifar da abubuwa iri daban-daban na, rashin kirki na rashin tarbiyya, na lalata Allah ubangiji ya tsare mu malam ce. hatta ya fira fi rajuli eh, takhannusun wa diyafa har aga mutum ya wayi gari ya zama yana da takhannus yana da ɗan daudanci wa diyafa yana da rashin kishi baya kishin kanshi baya kishin addininsa baya kishin al'ummarsa baya da kishi akan komai wa zalika min al-mafasid wannan babu shakka barna ce a cikin al'umma wa ghairi zalika min al-mafasid da wasu waɗannan daga cikin barnace barnace wal khamru akhbatu min jihati annaha tufdi ilal al-mukhasama wal muqatala ita kuma giya ta wata fuskar ta fi wiwi bala'i saboda giya kuma takan jawo rigima da kashe-kashe ko kuma da fadace-fadace in ka je gidan giya za ka ga ba a kullum ba a wanyewa lafiya in an gama shawuwa abinda zai fi bayan shi ne za a fasa kwalabe a fara bugawa juna ana ana ana soka wa juna a inda ya tawaka za ka giya ita tana jawo rigima da tashin hankali da fada ita kotu tana jawo rashin sanin ciwon kai da rashin sanin kishin kai wakilahuma tasuddu an zikirillahi wa an sala dukkanin suna hana ambatan Allah suna hana sallah dan mafi kusanci dai shine mutumin da ya sha giya sallah za ta biyo bayan ya shiga maye inda bai wata ke bai da wannan sallah sannan kuma daga san da ya sha giyan nan har zuwa ya wata ke ba zai iya salati ko istighfari ko ambatan Allah ko karatu alkur'ani babu wani abin arziki da zai iya duk abin da zai ba abin arziki bane kaga ta kawar da shi daga ambatan Allah ta kawar da shi daga ainihin wato sallah malam yace wa qad tawaqqafa ba'd al-fuqaha al-muta'akhirina fi haddiha wasu malaman fiqh da suka zo daga baya sun tsanyi ja kafa game da haddin waɗannan abubuwan waɗanda suke bugarwa amma su ba giya bace ta asalin giya su wiwi da shisha da makamantansu da totilin da wane ne wannan yana maka cewa tun zamanin sibin kimiyya ana shan waɗannan abubuwan kenan fa shi na abin da ya kamata ka gane shi fiye da shekara ɗari shida da suka wuce an san waɗannan abubuwan kuma ana shan su to ya ce amma wasu malaman fikihu da suka zo daga baya baya su suna ganin bai kamata a ce haddin wiwi ɗaya da giya ba bai kamata a ce haddin totilin da shisha ɗaya da giya ba kiyasinsu shine ai mun ji a baya sata da sata da sane da kwace da fusge dukansu dai hanya ce ta cin dukiyar mutane ba da gaskiya ba kuma duk wanda aka gani a aladance sunan shi barawo sun aka wani dan fusge yanzu ba za a ce dan fusge ba sai an ce barawo haka ne ko amma shari'a ta bambanta hukuncinsu barawo shi ga hukuncinsa waɗanda kuma ba barayi ba ga hukuncinsu menene ke faruwa eh okay wani dinga kula da Allah wani abu ya faru to a sai suka ce wannan rini zuwa ga asalin giya a bata da hukuncinta wanda kuma ba asalin giya ba ne? to a ɗauke su a matsayin mulhaƙar sai a yi musu hukunci na ta'ariri kamar da za a yi ma ɗan kwace da ɗan fige da ɗan sare da makamantunsu, ya ce wara anna akila hayu azzau bi madunal hadd magana suka ce wanda wannan malam yake cewa wanda ya sha irin wannan abu za a yi mushi ta'aziri amma ba haddi ba yace haisu zannaha tughayyirul aqla min ghairi tarabin saboda ai su malaman suka ce tana canza hankali an yarda amma ba ta saka tsarab ba ta saka marita bi manzilatil bimji sai take da anesthesia allurar kashe hankali da ake yi ma mutumin da za a yi mushi tiyata za a shiga da shi a mai sajiri a asibiti ana yin allura da za a soka mutum ta je kan abin nan lakasta ko kwakwalwarsa sai ta tashi cikin wani bacci mai tsawo wanda ba zai ji zafin da abin da ake wasu shi ake cima anesthesia ko to shine ka kaga aka yi mutum anesthesia ko kuma shi da kanshi sa aka mashi ba zai shiga cikin maye ba amma a wa'ayin shi consciousness shi zai gushe kusan zai zama kamar matacce ba ma kamar wanda ya bacci ba domin wanda ya bacci in ka tsungure shi zai ji in ka yanka shi zai ji amma shi wancan ba zai ji zafin yankan da za a yi mashi da wuka ba kuma ba zai ga abin da likita yake ba sai dan ya farka sannan zai ji wannan zafin daga baya to suka ce to ɗaya take da wannan walam yajid lil ulama al mutaqaddimina siya kalaman yace kuma saboda ba a samu magana ga malamai magabata ba game da wannan walaita kazalika ibn tabi'a yace wannan magana ba daidai bace bal akiluha masu cin waɗannan abubuwan yantashuna ha wa ha ka sharabin khamri wa aksan suna ci ne suna biye mata suna kwaɗayinta ne suna shanta kamar yadda mai shan giya yake kwaɗayinta yake shanta da nufin ya bugu kuma fiye da haka wa akiluha mai cin irin wannan abin ta suddubo an zikirin lahi ta'ala wa an salati aksar aksara minha za ta gusar da shi daga ambatan Allah za ta gusar da shi daga sallah in ya sha in ya ci da yawa ma fi hamil mafasidi al tare da abin da ke cikin ta na sauran munanan abubuwa min biyasa kamar mutum ya zama mara kishi din nan wal takhannufi wat takhannufi ya kuma zama kamar dan daudi wa fasadil wal da kuma tana bata mishi hankali da tunaninsa wa ghair zalika da wasu abubuwa makamantan waɗannan lakin lamma kanat jamilatan mat'umatan laysat sharaban amma tun ta zama abinci ne wato wanda yake daskararre wanda yake solid ba liquid ba laysat sharaban ba wai abu ne wanda yake liquid wanda ake sha ba tanazal tanazal fuqaha'u fi najasatiha sai malamin fiqh suka suka yi sabani game da kasancewar ta najasa ala salasati aqwalin a bisa abubuwa guda uku fi mazhabi ahmada wa gairi a madama imamu ahmad da waninsa faƙila aka ce hiya najitatun kalhamri kalhamtun mashruba mu lura mu gani abinda yasa yake wannan magana shine abinda ake ce najasa wanda lazumin shi in ya taba ka sai kayi tsarki ko ya fita daga jikinka sai yi tsarki fitsari da bayan gari da jinin haila da duk sauran da ke fita daga wato waɗannan mafita guda biyu dubura da ƙubul waɗannan abubuwan na dafa ne to idan suka bushe akwai maganganu akan shin na dafa ne kuma na dafa ba akwai abin da wani suke suke cima hala wato wani na dafa ta juya ta kuma ba na dafa ba idan aka kwara fitsari akan wani dakali ko siminti ko kan ƙasa gobe ko jibi ko gata sai zama wurin ya bushe ya koma zalla ƙasa ba a ganewa magana mafi inganci shine yanzu ba na dafa ba ne ya kama bala yake cewa alistihala to haka kamborin kashi ana sa an gano wannan hausa idan da ake yin kashi a daji ya bushe ga gara maka makwarangwal ko dutse haka to wannan yanzu kima na jisa ne ka'ida ita ce idan ka ɗaga ne za ka ji wari to na jisa ne domin wannan warin shi ne asalin su da ke fito shi domin wannan warin alama ne akwai mawad masu cutarwa hain ba a jiki shi sa kwata ta zama na jisa kaga kwata ai ba kashi bane ta yi ruwan wanke-wanke ne da ruwan wanki da ruwan wanka suka haɗu suka takure amma sun gauraye sun haifar da wasu microorganism masu cutarwa shi za ke wannan warin da kake ji kwata na yi shi ta zama na najasa amma idan aka kwarfa kwata aka irin yadda ake gyaran kwata aka saka ta a kan titi ko a gefen titi za a gaba lokaci ta bushe ta zama ƙasa ko babu wari zai zama na kasa ne wannan sunanta ƙasa kamar kowace kasa zaga kashi kashi ga'idi na ɗan adam in har in ka ɗaga kasa a ka ba za ka jiwari ba ko? to ya zama dutse shi ake ta malin siyala amma daga yana da tsaye bai zama kan musamman yanayin abincin da muke ci masu shagen a kabari da za ka ji mutum in ya shiga bayan ya fita ma in ka shiga sai ka jiwari ko ya yi floshin ko? ko mun gane almuhimmu dai littihala tana faruwa ga abin da ya bushe da haka sai suka ce to waɗanda suke ganin ma giya najasa ce to amma shi wannan tunda yana bugarwa din an yi ilhakin shi da najasa da amin da giya to amma busasshe ne ta wajen bucewa sai suka ilhakin shi da waɗancan abubuwa da suke iya zama sun yi tsarki sakamakon bushewarsu ko mun gane wannan da kyau jama'a wannan magana ce mai faɗi ba ita ce asalin muhallin mu ba sai an ji magana akan fiƙi dan da muka kan hadisin da ke magana akai sai tsaya mu yi magana sosai amma almuhimmu anan shine giya shin dasa ce ita ko ba dasa ba kaga ya faɗa ya yace kal khamratil ba. kamar giya da ake sha malamai sun magana akan giya maganganu masu yawa saboda Allah ya kyata da suna na wato Allah ya ya ya kyare ta ya ce kuma wato haramun ce ah, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijisun min amal shaitan kaga rijisun da aka faɗa kamar da aka faɗa da Allah ya lissafa kul inna ma harrama kul la ajidu ma uhi ilayya muhar kul eh, la ajidu fi ma uhi ilayya muharraman a tsayin tsawon illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw fiskan wa ila ghairi laibi aw lahma khinzirin ko fa innahu rijsun to game da lahmu khinzir bisa sabanin magana shin duk wanda aka lissafa ne fa hu rijsun ko ko lamu khinzirin kadai magana haji inganci shi kadai yake magana domin inda duka sai sai a ce fa ha rijsun ko mun gane amma da aka ce fa hu shi wannan da aka ambata yanzu shi kazanta ne idan ke wasu malamai sun kafe sun ce duka ne tun daga kan wallahi ajib ma'uhi ilayhi muharramun ala tsa'imin ya tsawo illa an ya kuna maita suka ce mushe na dafa ne mushen abin da ake ci idan ya mutu na dafa ne suna da hujjoji da yawa akan wannan auduman masuhan haka jini jini ma kuma da yawa akan shi duk ba su ne mahallinmu ba amma kun ga giya ita ma an ce rijisun min amal shaitan shi ma wannan an ce rijisun kuma babu sabani akan cewa naman alade kazanta ne na dafa ne domin yana da cututtuka da yawa a jikin shi to shin giya tana da wannan irin rijistakan ne ita ba wasu ka ce a sau da yance ce rijistun min amalin ne. wato muninta ta fuskar aikin da ake da tuni na sha ba ta fuskar ɗabi'arta ba ina fata mun gane to kuma wannan magana ta fi ƙarfin hujja domin alal misali lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta giya Allah ya mishi wahi aka haramta giya haramtawa ta ƙarshe an zuba da ita ne gaba ɗaya akan titunan garin Madina to da najasa ke lazumin haka daga sanda aka zubar zuwa ya bushe ya zama ya yi istihala to da madina ba ta tsarki kira daidai wannan lokacin kuma annabi bai hukunta haka ba na ɗaya kenan na biyu akwai hadisi a cikin sayin muslim har ila yau wanda wani mutum ya zo bai san haramta giya ba daga ƙauye ya zo da cikakken tulu kirba ko abin da ake ce ma rawuya wato giya ce ya haɗo ta mai kyau ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam tsaraba daga ƙauye da ya kawo manzo Allah ya ce mishi me wannan yace ya manzo Allah giya ce mai kyau wannan yace a ai Allah ya haramta giya sai wani ya ce mishi ka je ka sayar kawai ka samu kuɗi sai annabi ya ce mishi a a me yake ce ma ce ga abin da yake mun sai annabi ya ce mishi innal ladhi harrama shurbaha harrama bai'aha Allah da ya haramta shanta to kuma ya hana saida ta sai mutum ce to shikenan nan take sai je sai titina da ita a gefe da ita titina da ita a gefe sai ya ɗauraye wannan abin zubi kawai ya zuba ruwa a ciki to kaga ya tsaye a gefe kuma ya ci gaba da amfani da wannan mazubin ba tare da ya ce sai ya mishi wani wanki na musamman ya fita da shi kuma annabi bai hana ba wannan yana cewa giya asalin ita madda ba na ba ci. kamar sai al yake cewa amma fa wara'u taka tsantsan da wuce wato mataki na rashin kulawa da mutuncin kai kanka san baka da kula da mutuncin kanka yana nufin ka kiyaye giya ka taba jikinka tunda an hana ma ka zauna ka ta abinci inda ake shan ka da in ta taba rigarka kai ba za ka rantsu ba sai ka wanki amma da za ka bari haka nan har kai sallah to babu komai shine abin da ake cewa saboda in ka kalli madar da ake yin ta asali dawa ce da gero da dabino da inabi sannan ta juye ta zama giya bayan an yi mata wannan dabar da ake mata ko an bata ta kwana da aka asalin ta ba na tafa bace karkashin haka abubuwan da aka yi ilhaki da itan su ba na tafa bane mata suna yi mana tambaya cewa ana saka wiwi a gashi ko dan yi baki ne ko dan yi laushi ko waye ya halatta ko bai halatta ba karkashin haka me yake nan ya halatta domin asali wiwi ganye ne daga cikin abubuwan da Allah ya halitta wanda za a yin amfani da su in an gano wani magani a jikinta a jikin shi kamar maganin gashi din ko wani abu babu lafiya amfani da shi domin yanzu shi bai zama giya ba sai in za a sha ko san da aka ce an hana shan giya ba a magani da ita wasu malaman suna ganin maganin da za a sha ne kawai aka hana amma in za a samu wani magani da za a yi ta ba ta hanyar sha ba to za a iya yi wasu malamai suna gana ka alal misali idan mutum ya suma in aka shafa mishi biya, a bakin hanci shi ya shaka zai iya farkawa wannan wari na zai iya nan da nan ya sake tuka ya tame da injin kwakwalwar shi raga yanzu ba sha yi ba wasu malamai daga cikin mutu akhirun suna ganin za a yi haka ta yi misali a ce gwarando ne za a wanke shi a ce ya zama kamar aidin za a wanke da giya za a yi Don abin da aka hana shi ne sha da sunan jin daɗi ko da sunan warkewa amma ba duka wara'u na nufin ka guje ta kawai ta kowace hanya ina fata mun gane wannan shi ya fi, wannan duka tafsila ne kasan malamai da zakure da kullu in ka dinga bin maganganun su suka fara zakula sai ka ji tsoro Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa hadha huwa al-ikbaru sahih wannan shine abu mafi kyau da za a kalla cewa duk wannan abubuwan suna bugarwa da aka suma haramun ne wa qila la wasu ka ce ba za a kalle su haka ba li jumudiha saboda kararu ne wa qila wasu ka ce yufarraqu baina jamidiha wa ma'iha za a bambance tsakanin da yake bushashe kaman wiwi wa ma'iha kaman kaman wato shisha kenan wa bi kulli halin فهي داخلة فيما حرم wa ورسوله من الخمر wal muskiri lafzan wa ma'anan ko ma dai yayi ne malam yace waɗannan abubuwa suna shiga cikin giyar da Allah ya haramta ya haramta sha ya haramta amfani da ita da sunan magani lafazin su da ma'anar su duka na giya ne wa abu musal ash'ari wa musal ash'ari wato abdullahi ibn qais kenan babban sahabin nan cikin jaruman sahabbai mai daɗin karatun nan daga cikin mutane hukama'u cikin sahabbai rasuwarsa shekara ta 44 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce radiyallahu anhu ya rasulallah ya ce ya munzan Allah afkina fi ni. ka ba mu bayani game da abubuwan sha guda biyu kunna nasna'uhuma bil yamani a garin mu ƙasar yaman mun kasance muna yin wasu abubuwan sha guda biyu Al albit'i wa huwa min al-asli muna yin wani juice na zuma yumbaru hatta ya za a zuba mazuma ruwa a dilutin ɗinta sai kuma a haɗo da wasu kayan haɗi misali a ce a sa kayan ƙanshi irin kanumfari da masoro da wane ne yadda kasa mata suna haɗa abin sha Wataƙila a dan daga kankana a saka ko a yi kaza a yi kaza sai a jika shi sai ya tsumu walmizri da kuma almizir wa huminar zurra wa sha'ir shi kuma daga dawa ko gero yumbazu hatta ya shtadda shi ma ana yin da kasan ana yin kunun zaki kunun zaki da ake da kullu ko garin gero ko na dawa to sai a bashi ya dade haye fermenting qala yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad uqiya jawami alkalim wa khawatimahu kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi gundarin zance da makamar zance in manzo sallallahu alaihi wasallam yayi magana kankanwa za ta bada ma'ana mai fadi ko kuma ta zama ita ce ƙarshe ga baki ɗaya a magana babu wanda zai ƙara wani abu a kai sai dai sharhi sai dai a ta bayanin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan cikin khasa'is ɗinsa da aka sai annabi ya ce kullu muskirin khamrun duk abin da ke bugarwa giya ne wanda ita ce ka'ida amma shine lafazi wanda yake jami'i duk abin da ke bugarwa in an sha shi ko an ci shi giya ne muttafaqun alaihi fi sahihaini bukhari da muslim su ruwaito shi a cikin asahihai kullum kullu muskirin haramun Da abinda ke bugarwa haramun ne wa anin nu'man ibn Bashirin Fala daga nu'man ibn bashir ibn Sa'adin al-khazraji ɗaya daga cikin khutaba'u cikin ansaru mawaki kuma cikin sahabbai masu daraja an kashe shi a shekara ta 65 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi cikin rigingimin sarauta ta banu umayya da suka yi kokarin kafa daula bayan bayan kashe ibnu zubair eh, bayan bayan mutuwar yazid dan muawiya shi ya goyi bayan ibnu zubairi bai goyi bayan su ba a kasar shim suka kashe shi Allah ya kara mashi yarda shi da baban shi bashir dan sa'ad duka sahabbai ne shine yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace innal hinfata khamran inna min al-hinfati khamran lalle daga alkama ana iya aigiya wa shairi khamran haka daga sha'iri ana iya ai giya wa min zabibi khamran haka daga inabi busasshe ana yin giya wa tamri khamran haka daga dabino ana giya wa min al khamran daga kuma haka daga ainihin wato eh, zuma ma ana yin giya wa ana anha an kulli muskirin ni ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace na hana duk abin da ke sa maye wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da Tirmidhi da Ibn Majah hadisi ne sahihi a shekul albani a cikin asahiha lamba hadisi na uku, ya tabbatar da ingancin wannan riwaya ka zan kalu da duka abubuwan asalin su halalku wato da alkama da sha'iri da inabi da dabino da zuma duka abinci ne wanda suke sun halarta amma aka sarrafa suka koma haka to sun zama giya walakin na haza fi sahihaini an umar mawqufan alaihi ce sannan kuma wannan ya zo a cikin bukhari da muslim daga umar mawqufan alaihi magana umar dan khattab annahu khataba yayi ba bihi da wannan hadisi ala bari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala fa sai yace al khamru ma khamar al aqla giya shine duk abin da ya gusar da hankali wa ibn umara radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin ke bugarwa giya ne duk abin da ke bugarwa haramun ne wa muskirin khamrun yace kowanne abin da ke bugarwa giya ne wa kullu khamrin haramun kowace giya haramun ce rawahu ma muslimun fi sahihi muslim ya fitar da waɗannan yana ta kawo mana hadisai ne wanda suke mutawatirai ne waɗannan hadisin ka haɗa su ma'anar ta fuskar tabbatar da haramcin giya bayan haramci tarihi daga alkur'ani da girma wa na aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya ƙara mata da take cewa kul qala tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace kullu muskirin haramun wa ma akkara al minhu fa mil'ul kaff minhu haramun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da yake bugarwa haramun ne wa ma akkara al minhu abinda sai an sha tulu tulu wanda yake da misali abinda yake da yake da farak shine wani katon daro wanda yake da nauyin kaman 120 pounds in an cika shi shi yake cewa alfarak tulu ko ko duro abinda sai in ka sha duro ka bugu to fa mil'ul kafti minhu haramun shan makwarwa daya ka diba da hannunka daya ka sha ka haramun ne qala tirmidhi hadithun hasanun al-imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi yace hasan ne haka abu dauda haka ahmad ibn hanbal haka al-imam ad-darqutni a cikin sunan dinsa hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وروى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال ما لم يمس السنن سرويت أحمد دنسائي ابن ماذا ta hanyoyi daban-daban daga hadisin Amr dan Shu'aib an Abihi an Jaddihi da kuma Ahmad da Abu dauda da Tirmidhi da ibnu maja ta hanyar Jabir dan Abdullah da kuma ta wata hanya daban ta Abdullahi dan Umar da Aisha da Sa'ad dan Abi Waqqas da sabai daban-daban kamar yadda zaka gani a cikin Al-Badrul Munir da littafin Nasbur Raya na Imam Ibn Hajar sorry na na Az-Zailai dukkanin su ruwaito waɗannan hadisai daban-daban manzo Allah ya ce ma askara katiruhu fa qaliluhu haramu duk abinda dan kaɗan mai yawan shi ke sa maye to dan kaɗan ma haramun ne sahahu wa huffazu malamai sun inganta shi daukacin malamai yace wa an jabir ila daga jabir dan abdullah radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an sharabin yashribunahu yashrabunahu bi ardihim min adh-dhurrati yuqal lahu al-mizra wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wancan hadisin ne dai na Abu Musa al-Ash'ari game da abin da suke sha a kasar su ta Yaman wanda suke ce mishi al-Mizra ana yin shi daga dawa ko gero Faƙala annabi yace a huwa muskirun yana a muskirin huwa yana kamaye qala na'am ce kwarai kuwa Faƙala huwa Faƙala kullum muskirin haramun inna 'ala allahi liman yashrabu al-muskira an yasqiyahu min tinatil ya ce inda yana bugar wato haramun ne kuma Allah ya ɗaukawa wa kanshi alƙawarin duk wanda ya mutu yana shan abin maye Allah zai shayar da shi mugunya ta gyamban konewar 'yan gidan wuta shine min tsinatul khabal Kalu ya lalla wa ma tsinatul khabal menene mugunyan al khabal Araku ahalin halin nari yace zubban 'yan gidan wuta au usaratu halin nari ko kuma mugunya dattin ciwon konewar jikin 'yan gidan wuta Allah ka tsare mu rawa muslim fi sayi ya fitar da wannan malam usman yake cewa wannan wa'idin wanda suke shiga cikin shi shine wanda ba su tuba ba amma wanda ya tuba kafin ya mutu ana sa ran Allah ya ce mishi amma wanda har ya rayu ya mutu ya mutu ne a matsayin dan giya to wannan shine rana alkiyama da gaskiya za a shayar da shi bayan an saka shi a gidan wuta za a dinga kunkwada mishi mugunya ruwan ciwo ruwan gyamban yan wuta wa ibn abbas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مخمر مخمر khamrun wa kullu muskirin khamrun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da aka yi shi yana bugawa to giya ne kuma duk abin da ke sa maye giya ne eh kullu muskirin haram duk abin da ke sa maye giya ne rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya fitar da wannan da kuma bai malam ya ci gaba da cewa wal ahadithu fil babi kathiratun wa mustafida hadisai game da haramcin giya suna da yawa kuma sun zo da yawa da yawa jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tattara magana lima utiyahu min dawami'il kalimi da abinda aka bashi na ainihin wato jawami'il kalimi ya tattara kullama ghatsal aqla wa askara duk da ya lullube hankali ya sanya maye to annabi ya tashi a cikin babin giya walam yufarriq baina nau'in wa nau'in annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambance tsakanin nau'in giya kaza da nau'in giya kaza ba wala ta'sira li kaunihi ma'kulan aw mashruban ko babu wani tasiri kasancewa shi ci ake kosha ala anna al-khamra qad yustan qad biha duk da yake dai asalin giya shine abinda aka mai da shi liquid wato ruwa wa huwa wa hadhihi al-hashisha qad tuzabu fil ma'i wa haka nan kuma ita ma wannan tabar wiwi ai ana iya a jika shi ai sokin din shi a ruwa kamar da yake yi ma lifton misali ko kuma kamar da suke yin shisha din ai abu ne za a jika in ya jiku sai a kuma tace ruwan ai amfani da shi to za a iya jikawa shi ma a sha ai extracting daga jikin ganyen ko makamanta haka wa'ala sai ce fal khamru kaga ita ah, kaga ita ne giya yushrabu ana sha wayu ukalu kuma ana ci akwai wata irin giya da yanzu 'yan zamani suke miya ake da ita miya ce kamar da ka san miya za a ci waina ko tuwo amma giya ce za ka za su dinga tsoma waina ko loma tuwo a ciki suna ci ba ma za ka gane ba za su su siyo ta miya ce a gidan shaye-shayen sun santa inda ka san kana cin waina haka ko kana cin doya da mai da yaji ko kana tsoma waina a cikin miya haka za su dinga tsomawa ko su tsoma tuwo ko su tsoma doya ko safara ko wane ne ba wanda zai gane da ciki to duk wannan sunan shi giya malam ya ci gaba da cewa wa kullu zalika haramun wal hashisha tu'kalu wa tushrabu ana ci ana sha akwai yan yan wimin da in ta kai musu ta kawo har da masu fuji a cikin bakin su kawai su dinga taunawa kamar goro wa kullu zalika haramun malam ya ce duk wannan haramun ne wa inna ma lam yatakallamu al fi khususiha malaman farko ba su magana akan wannan bane da annahu inna ma hadatha akaluha min qaribin domin daga baya ne aka fara sha fi awakhiril mi'at sadisa a ƙarshen ƙarni na shida au qariban minhu ko kusa da wannan zamanin kama annahu qad udisat ashribatun muskiratun ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da an kirkiro wasu abubuwan sha kala daban-daban masu maye a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kulluha dukkanin su dakhila oke bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wa kulluha dukkanin su dakhilatun fil fil kalimin jawami'i min alkitabi was sunna dukkanin suna shiga cikin wannan zance gamamme da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi game da giya din a cikin alkur'ani da sunna maganganun da aka yi duk sun haɗe su kamar yadda a yanzu giyoyin da ake sha irin giya da ake sha yanzu ina jin watakila akwai giya yanzu tafi kala ɗari ga sunan kala-kala a kasuwanni da shagunan sai da su da wuraren shan su mafi yawan su ba irin giyar da ba ce wataƙila giyar irin ta da yanzu kawai za ka iya cewa kamar burkutu wadda ake irin wanda arna suke din nan ko kuma irin palm wine wadda ake ɗiba daga bishiyoyi to su ne kawai za ka iya cewa sun yi kama da nada. amma duka sauran na zamani ne a kamfani ake su a zuba su a mazubai na alfarma kwalabe ko gwangwanaye ko mazubai na na kwali tace wanda suke masu ban sha'awa da burgewa kuma a sa sunaye iri daban-daban brand name iri daban-daban kaga duk waɗannan babin din su kawai shine suna bugarwa ko ba sa bugarwa idan suna bugarwa haramun ne idan ba sa bugarwa shikenan to kuma anan sai kuma zaka yi magana akan to masana'antu da ke sana'anta giya kuma su sana'anta wani abu daban wanda ba giya ba to wannan abin da ba giya ba a ko ba a sha ba alal misali za ka ji cewa mutane suna cewa ai maltina ko ire-irenta a kamfanin giya ake wuri suke yinta ta shi kenan shin maltina giya ce kowa ya san ba giya ba da ka yi halarta a sha ita ma dai kama wasu yan kana ganin kai takarar ɗanka ya wuce karka sha so da kara ganin in ka sha kamar ka ce maki kamfanin giya to wannan kuma ka ɗaura kanka kana ya ɗaura kanka abin da ka ga dama amma dai halas ce da ma ku ji wannan malkina abin sha ne kamar zoɓo kamar ruwa saboda mai saboda ba ta bugarwa ko a kamfanin dujala aka yi ta wannan bai shafo inda aka yi ta ko mun gani kowa ya yi ta wannan shi ya jiyo amma dai da ba ta bugarwa to halatta ana yin giya a kamfanin ko ba a yi Allahu ya alamu jawsawa ko mun gani <laughs> ni ban ma sai na kamfanin ake mulkina ba wala ban sani ba saboda ni sai shekara ba sha mulkina ba na ka ganta gara ka sha ruwa ka gane duk abin da zaka sha ruwa ya fi komai a cikin abin da ke sha amfani a cikin ɗan adam da kuma ka tsira salin alin duk wani abu da zaka sha wanda ba ruwa ba da yana da wani abu da zai ban maka na matsala ko sigar ko mahaɗin ko preservative ɗin ko dukkaninsu amma ruwa shine atyabu sharab saboda in ba kwaɗayi ka cika ba din da ka je an baka abu an baka ruwa an baka wanda ba ruwa ba to ka zaɓi ruwa sai ya fi maka alheri wannan ya fi in kuma za ka sha ka san me sha karka ka kana da shagen kwaɗayi musamman yanzu da irin waɗannan abubuwan suka yi yawa ga sunan galibinsu da a cancerous yadda ake ake ake ake preparing ɗinsu yadda ake eh, abin nan ɗinsu processing ɗinsu ana zuba abubuwa da dama na ghairu tabi'iyya unnatural abubuwa suna kawo su cika iri daban-daban kuma abin mamaki ba waɗanda ake yi a gida ma sun fi su falala da daɗin sha'ani ka sha nono mara bai kuma ka ba shi ɗabi'i ne ko ka sha zoɓo ko makamancinsu amma saboda mun kusa gayu ka fi shan ka sa maltina ka sha lakatera ka sha mai wannan da ake sufafawa yake kuma a kone mai hana bacci din nan powerhouse <laughs> za ka yi shi mai hoton doki din nan ga suna iri daban-daban duk wannan abubuwan da ake sha bata wa kai lokaci ne da kuma bai wa sistem ɗinka wahala amma dai fil asli halatu saboda ba sa bugarwa za ka iya sha amma fa bayan shekaru in ka daɗe kana sha ko ka yawata shan su za su iya tambayar ka za ka iya biyan farashin wannan abin da ka sha wannan shi ne abin da ya kamata ka guda Allah ya samu dace Allah ya so a zarafi na gaba mu za mu dan ƙara magana akan wannan mas'ala ta ainihin wato muhaddarat wato me su ya musulunci yake hanyar wata hanya ce musulunci zai bi wajen yaƙi da su ko hana shan su duna kaga suna daga cikin matsalolin da suke ake fama da su a ƙasashen mu za a Najeriya na akwai hukumomi na musamman wanda aikin suke nan yaƙi da shaye-shaye da fataucin muyagun ƙwayoyi ko sai da su ko raba su irin NDLEA da irin NAFDAC da ire-iren suna da suna da provision na doka da ya ba su dama su binciki masu sai da abubuwa ko su kama masu mutu'ammali da ire-iren waɗannan ƙwayoyi sannan kuma abin takaici shine za ka ga anguwanninmu da garuruwanmu iyayenmu da 'yan'uwanmu, uwanmu da ƙannanmu da duk jama'a gani? suna fama da wannan matsalolin kuma aka samu yaro kwaya ɗaya ɗan shaye-shaye a unguwa zai ta samu ku wata illa mummuna unguwa 'yan mutane daga baya su koyi tace-tace su koyi rashin kunya ma manya su dinga zagin masu mutunci wataƙila su fara tara hanya suna kwace, ko suna fyaɗe ko suna yanka mutane duk wannan yana faruwa ko su je su yi magaginsu je su faɗa da 'yan wata abubuwa, a zo a shigo abubuwa ɗaukar fasa ku da ba ku ji gani ba da abu a tsare ku ku sa abin da ake ciki ba su kuma su gudu duk wannan ba shi yake faruwa ba wagan irin wannan asali abin da ya kamata shine a maganta asalin abu asalin tushen me ke kawo wannan matsalolin idan aka yi haka watakila a samu salama a samu gyara insha Allah da za mu saurara a nan saboda ƙure lokaci ta Allah ya kama darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh